Tun a watan Fabrairun bana ne mai rikon mukamin babban jojin Najeriya ya rantsar da alƙalan da za su saurari shari'un zaben waɗanda aka zaɓo daga manyan kotunan tarayya da na jihohi. A ƙarƙashin tsarin akwai kotunan da aka keɓe da za su saurari shari'un da suka shafi ƙorafi kan zaben shugaban ƙasa sai na zaben gwamnoni kana da waɗanda aka ɗora alhakin lura da shari'un 'yan majalisun dokoki na ƙasa da na jiha. Dr. Nasir Adamu Aliyu malami ne a tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayar Kano ya ce kwaskwarimar da aka yi wa wasu sassan kudin tsarin mulkin Najeriya masu nasaba da shir'un zaɓe da gyare-gyaren wasu ɓangarori na dokar zaɓen Najeriya wani ci gaba ne a tsarin tafi da shir'un zaɓe a ƙasar. Wato akwai doka ta gyaran tsarin mulki ta 21 wacce ake ce 2017 ita ce ta ce to yanzu kowane wata shari'a da take da dangantaka da zaɓe ko ta kafin zaben wato pre election dispute da ake kenan cewa yanzu dole kotu ta yi ta gama a cikin kwana 180 daga ranar da aka shigar da kara daga ranar za a kirga kwana 180 to kuma dokar da sai ta ci gaba ta ce kuma yanzu dole in an yi appeal na dauka kara wato kama a kotun dauka kara ta farko kenan ko mm. wato 100 kwana 60 haka kuma an tafi wato kotun koli ita ma dole ta gama cikin kwana 60 hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da galibin 'yan najeriya ke fatan alkalan da aka ɗora alhakin sauraron korafin zaben za su wanzar da adalci sunana abubakar sani sadi duk wanda suka kai kora kararraki na majalisar jiha da na tarayya da gwamna da aka yi da na shugaban kasa kotun da aka kafa da su duba abin da aka musu su yi adalci wanda ya ce a bashi jama'a kuma su karbi hukuncin da suka samu a addu'a Allah saka shi fa alkhairi sunana Bashir Muhammad ya kasai to abin da muke sare daga jin wannan kotuna muna sa ran cewa in Allah da wanda yake da gaskiya a bashi mu dai burin mu garin mai zama lafiya eh, amma ba mai musu mummunan zaton za su yi zalunci insha Allah Suna na Hassan Abdullahi to gaskiya abinda muke bukata mu kotun za a abu ɗaya rage wa talaka adalci kuma kotu ita ce za ta yi wa talaka adalci akan dukkanin abinda da aka yi mar ba daidai ba Suna na Nasir gaskiya abin da nake tunani muna da fatan adalci wanda ya ci zabi a maida mai da zabansa shine adalcin da muke zato da kotu Tun bayan da Najeriya ta koma ta farkin demokuraɗiyya a shekaru ashirin da suka gabata ne zargin cefanar da hukuncin shari'un zaɓe ke yawo akan alƙalan ƙasar. To ko waɗancan gyare-gyaren shari'un dokokin zaɓe za su kawo ƙarshen wannan zargi? Dr. Nasiru Adamu Aliyu ya ce. Za ka ce eh, za ka ce a in akwai. Abin da za ka ce eh, na ɗaya yanzu su kansu alƙalan sun san cewa hukumar shari'a NGC kenan ko tana da ido a kai ta sa ido kaga akwai chief joji ina jin na inugu ne ina zato aka kori shi daga aiki saboda kurin ya yi hukunci ya saba kwana casa'in eh, da ya kamata ya wata uku da tsarin mulki ya bayar a wata shara ma da ba ta dokar zaɓe ba amma kuma ka sani matsala ta sayan hukunci da ake magana in ana yi din ai ka san mutum ne ko alkali idan yana rashin gaskiya zai yi haka dan siyasa yana rashin gaskiya zai yi lauya yana rashin gaskiya zai yi so wannan wani abu ne kuma daban bayanai dai sun nuna cewa akwai kararraki fiye da talatin a gaban kotun shari'ar zaɓe ta jihar Kano wadda ake sa ran za ta fara aikin ta gadan-gadan a wannan mako da muke ciki Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria